وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى Musulmi waɗanda suke halarci a wannan masallaci da ma waɗanda za su saurare mu ta kafafi daban-daban na sadarwa ina mana cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau muna lahaji ko? Yau talata. ko? Mm. Mm-hmm. Yau talata bakwai ga watan Ramadan.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 bisa ga lissafi na Gregorian calendar na da shekaru 2026. Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu Ali ibn Abi Talib, masallacin da ke cikin unguwar Koko Road a cikin birnin Sokoto, inda muka saba gabatar da tafsiri da tunatarwa a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja wato watan ramadan da fatar allah maɗaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu nan ya karɓi azumanmu da sauran ibadodinmu ya kuma biya mana dukkanin bukatunmu muna bayani ne dai akan abin da ya shafi tashin kiyama domin ya kasance wa'azi gare ni ni mai karatun da kuma waɗanda suke saurari na wallahi al'amarin kiyama al'amari ne mai girma mun ji akwai waɗanda za su shiga aljanna babu wata matsala ko? kuna sabi kuna to akwai waɗanda suke za su ɗan samu ‘yan matsala su ne ashabul yamin waɗanda za su taka gada siraɗi su tsallaka wasunsu su afka ciki wadda manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce hiya adakku min sha'ari, ta fi gashi zama silili wa a min as saifi kuma fi takobi kaifi sannan ƙasan ta wuta ne sannan akwai kalali ƙugiyoyi mun san ƙugiya ko wadda ake ɗauko wadda ake ɗauko guga in ta faɗa cikin rijiya to da an jiho maka ƙugiya ta rataye ga wuyanka aka fisga za ka faɗa cikin wuta don haka annabawa za su zo su yi tsaye bakin siraɗi suna allahumma sallim allahumma sallim allah ka tsari allah ka tsari su kan mutanen kirki za ka ga fit manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya ce wani zai tsallake siradin kamar iska wani zai tsallake siradin kamar dankwararren doki wani zai tsallake siradin yana tafi yana tafi yana tafi yana tafi har ya tsallake wani kuma zai tsallake sira'in da ƙyar ya riƙo nan ƙafashi ta zauce ya sa hannu ya riƙa ƙugiya ta fisga ya fisga haka dai zai riƙa yi yana ta yi yana ta yi yana ta yi yana ta yi kamar zai faɗa wani lokacin hannun shi ɗaya ke ƙirƙirar siraɗin duk jikin shi ma kamar ya saki siraɗi ya sake yawa dai ya koma da ƙarfi in ya hangi abin da yake cikin wuta wa in minkum illa wariduha ko babu ɗaya daga cikin ku face ya tsallaka wannan gadar a tsallake gadar siraɗi ya tsallaka da ƙyar duka ya yi yanke domin hiya a haddu mina saifi ta fi kubi kaifi haka yake rike da ita yana ta tafiya yana ta tafiya har ya tsallake gadar ta sirani yana tsallakewa sai ya waiwaya sai ya ce alhamdulillahi allazi najjani min haza. godiya ta tabbata ga Allah da ya tsallake ni daga wannan wani kuma fara tafiya zai fada wani sai ya kai tsakiya zai fada wani na batun kai ƙarshe ya fada kuma idan ya fada wuta ce zai fada waɗannan ashabul yamin din za a ba da littattafai kamar yadda muka yi bayani wasu a basu da hannun dama wasu a basu da hannun hagu wanda aka ba hannun dama zai fara farin ciki wanda aka ba hannun hagu kuma zai shiga bakin ciki da tashin hankali to shine Allah madaukin sarki yi bayanin shi su wane ne waɗannan ashabul yamin su wane ne waɗannan ashabul yamin sai ce sullatun minal awwalin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 Allah maɗaukakin sarki ya ce na ashabul yamin kuma abin mamaki latin min al jama'a ce mai yawa daga cikin na farko domin sauran ga baki ɗaya suna da mabiya daga cikin mabiyansu kamar yadda mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam suke al'ummar annabi akwai waɗanda suke saba ma Allah akwai waɗanda suke bin Allah sau da ƙafa ko? Akwai waɗanda ma suke kafar cewa? Babu ma wanda ke da jama'a waɗanda suke bisa addinin musulunci kamar annabi sallallahu Alaihi wasallam. Domin annabi ya ce an gwada mishi annabawan, wani annabi ka ganshi da mutum guda, wani ka ganshi da mutum biyu. wani ka gan shi da yan jama'a ƙalilan, wani kuma ka gane shi da jama'a mai yawa ya tambaya aka ce ai Musa ne Ya ce sai ya ga an ɗaga mishi wani irin taro wanda yake mai yawa in ka duba iya ganin ka gabas yamma makul arewa ya ce waɗannan fa ka ce al'ummar ka ce to kaga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda za su shiga aljanna sun fi kowace al'umma yawa sannan annabi zai yi muna tsaye wajen ganin cewa mun shiga aljanna masu laifi da dama zai ceto su tun kamin su shiga wuta wasu ma bayan sun shiga wutar wasu ma za a sa wasu daga cikin bayan Allah na gari kamar waɗanda suka haddace alƙur'ani su je su ceto su don shi ne ake so a kowane gida a samu wanda ya haddace alƙur'ani kuma yanzu ana bisa ga aƙida ta ƙwari domin ba su iya ceton kowa yadda suka ga dama sai wanda aka ba su izini ko? kana hmm. iya ba mu aya alaramma إلا بإذنه آية الكرسي ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون Allah maɗaukakin sarki ce su ma kansu ba za su iya ceton wanda sun ka yadda ba sun ka su ba ceton nasu zai kasance ne waɗanda Allah ya yarda da su za a sa musu alama sai ya duba ya ga mahaifiyar shi ciki ya ga alama kuma cewa ana iya cetonta sai ya cece ta ko ya ga mahaifin shi zai iya ceton shi in akwai alama amma idan ba a ba shi damar ya ceci mahaifin nashi ba fa ba mamaki mahaifin nashi ba musulmi ba ne wannan lokacin yana ganin mahaifin zai tsallake mahaifin ya je zuwa ga wani ba mamaki ma wanda bai sani ba ya je ya ceto su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin al'ummata za a ba wani mutum dama ya ceto mutane waɗanda sun kai yawan ƙabilan mutanen motar ma'abuci alƙur'ani kuma za a ba shi ceton mutane arba'in zai ceto mutane arba'in daga cikin dangi ne don shi ne ake son kowane gida kowane dangi su ƙoƙarta su samu wanda ya haddace alƙur'ani a cikinsu to Allah maɗaukakin sarki ce sullatun minal awwalina akwai jama'a mai yawa daga cikin na farko wasu latun min na da kuma jama'a mai yawa daga cikin na ƙarshe cikin ashabul lemini ɗin kun akwai musulmi da yawa yanzu ko akwai kusan musulmi yanzu ta sama biliyan biyu duk da yake ba kowane musulmi ne musulunci shi ya inganta ba to wanda musuluncin shi ya inganta za a tattarkato su za su shiga cikin ashabul yamin ashabul maimana ma mazuwa dama za su shigo cikin wannan waɗanda ba ko da ka kai ga shiga wuta ba za ka dawwama a cikinta ba to me yasa mutanen ƙarshe suka fi yawa ciki me yasa mutanen farko suke sullatun minar awwalina a can take as na sabiqun amma wa qalilun minal akhirin mu mutanen ƙarshe muke ƙalilan cikin waɗannan asabiquna na sabiqun wannan ba wani abu bane saboda yawan saƙonmu saboda irin zamanin da za mu tsinci kanmu a ciki irin lokacin da za mu rayu a ciki lokaci wanda musulmi ya aje kwaikwayo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki kwaikwayo da wani kafuri mafi yawan musulmi yau idan ka duba za ka ga akwai kafuran da suke kwaikwayo da su ko wani yana kwaikwayo ne da ɗan ƙwallo wani yana kwaikwayo ne da mawaƙi wani yana kwaikwayo ne da mai wata wasa daga cikin wasanni wani ɗan boxing ko haka za ka ga suna kwaikwayo da waɗanda ba musulmin ba idan ka duba kan shi za ka ga aski irin nau'aicen mutane wani ma idan ka duba duk da tafiya ya canza tafiya tafiyar waɗancan mutanen yake yi su ko na farko annabi suke kwaikwayo abdullahi ɗan umar ya tambaya da mai annabi ke karin kumallo aka faɗa mishi abin da annabi ke karin kumallo da shi to tun wurin da aka faɗa mishi haka bai koma karin kumallo da wani abu ce wannan abin har Allah ya ɗauki rai shi sa'an idan ya kama hanya tsakanin makka zuwa madina duk inda annabi ya zauna ya huta ko bai gaji ba su ya zauna gurin ya huta inda annabi ya yi fitsari kuma sai ya ƙaƙar fitsarin ya yi fitsari wurin inda annabi bai zauna ya huta ba ko ya gaji bai zauna ya huta shi kwaikwayon annabi yake yi sau da ƙafa to haka jama'an farko suke sa'an nan ga su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su shaida khairun nasi ƙarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ko zaka ga rayuwar rayuwarsu baki ɗaya addinin Allah ce ba su da aiki in ba aiki addini ba dare da rana aiki addini suke yi ba don su ba ma addinin da bai iso gare mu ba Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunna wal Jama'a, As-Sabiru tahtal mihna. Yace na haddace hadisi miliyan biyu ga kaina. Haddasana na an fulanin an fulani hadisi sanar da wa mutana hadisi miliyan biyu ga kai. Kai kuma sai ka kwatanta nawa ne ga kanka. wani ma in ka lalaba bai da hadisi ko guda ga kai ne sanadan wa matan nan bai da hadisi ko guda sannan rayuwarsu baki ɗaya sun ƙarar da ita ne wajen addini wajen koyar da addini da safe karatu da karantarwa da rana karatu da karantarwa da dare karatu da karantarwa haka suke haka rayuwarsu ta ƙare to mu ko yanzu muna cikin zamani na fitina zamani na kusan zuwan dajjal sharrun nasi yuntazar zamani wanda tsora kaɗan dajjal ya bayyana zamani wanda dukkanin kusan alamomi waɗanda suke ayatu sa'a a sugura sun bayyana sannan ayatu sa'a na tsakiya su ma sun bayyana manya-manyan alamomin tashin kiyama kaɗai ne ba su bayyana ba abin da ya shafi tsiraici yawaita zina yawaita shangiya yawaita ƙarya shugabantar da azzalumai shugabantar da ƙasƙantacci waɗanda za su fi kowa kuɗi su ne wulaƙantacci kaga ƙwallo ke shurawa ka ji an ce sati ana biya ne dala kaza kaga farfesa wanda yake farfesa ko kaga malamin hadisi ila har iya rayuwa ce bai rika abinda wannan dan ƙwallon ya rika a cikin wata daya har iya rayuwa ta idan ka tara abinda ya taba rikawa da haka waɗannan luka, luku'a luka, su ne mafi arzikin mutane sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma a wannan lokacin ya ba ba, wasu wawaye ne wasu kaskantaccen mutane su suke magana ana ji in sun faɗi magana za ta game duniya yau in donald trump ya yi magana za ta game duniya yau in emmanuel macron yake ko ya yi magana za ta game duniya yau in ba sarakin ingila ya magana za ta game duniya ga kafurai nan daban-daban waɗanda in su yi magana za ta game duniya amma malami mahaddaci alƙur'ani mahaddaci sunar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana ko ina ba ta kai yau duk da mutuwa aka yi in kun lura yau ya aka ce Cristiano Ronaldo ya mutu za ka ga duniya ta ɗauki alhini Ya aka ce Lionel Messi ya mutu za ka ga duniya ta ɗauki alhini ku dibi mutuwa Michael Jackson yadda duniya ta ɗauki alhini ko ina duk tashar da ka buɗa za ka ga labarin kenan jarida magazin duk inda ka buɗe labarin kenan amma wani babban malamin musulunci ya mutu sai kaga ko ga labaru ma bai kai a sashi ba gashi ya haddace alkur'ani mai girma nan gashi da hadisai masu yawa gashi ya karantar da alkhairi mai yawa gashi ya yi amfani da lokaci ne mai yawa na rayuwa wajen karatun ƙur'ani da karantar da shi amma wannan mai shura ƙwallon ya fi shi daraja ga idon duniya don shi ne ko mutuwa ya yi za ka ji an fi labarin ya fi yaduwa bisa ga nashi ko wani abu ya faru gare shi za ka ga labarin ya fi yaduwa bisa ga na wannan mutumin musulmi wanda yake mutumin kirki to annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da alamomin sa'a waɗanda suke alkubira su ne manya waɗanda wallahi su kaɗai ne muke jira duniya ta tashi alamomin tashin kiyama manya su kaɗai ne muke jira duniya ta tashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karantar da mu Ya ce abubuwa guda goma ne Ya ce ku saurare su da kungan gansu to alamar tashin duniya ta zo alama ta riga ta zo kuma duniya ta riga ta ƙari. duniya ta riga ta ƙari da an ga waɗannan abubuwan guda goma sun bayyana to duniya ta riga ta ƙari. da duk abin da ya rage shi ne busa a cikin ƙafuwar da idan aka yi ta kowane mutum zai mutu ga alƙur'ani mai girma yana ba mu labari cewa duniya ba za ta tashi ba sai lokacin da mutane suka rafkana ya zan babu abin da suke nema ido rufe tamkar duniya ido rufe duniya ce ake ta nema dare da rana wanda yake neman lahira za ka ga ana kallon shi wani mutum ba gidaje ko mai wahala kan shi ko hmm. amma wanda yake neman duniya fa za ka ga ana ganin shi babban mutum wanda ya tara ilimin addini zaka ga ana ɗauka shi ba kowa ba amma wanda ya tara dukiya ko da ko bai iya fatiha ba zaka ga ana cewa manyan mutane ko a nan da idan an ce manyan mutane zuwa ake rufi malaman unguwarku ake rufi ko malaman garinku kaga ana nufin waɗancan masu dukiyar su ne manyan mutane sai ka ji an ce an tara manyan mutane kowa ya zo ana nufin suwa masu kuɗi ko da masu mulki da masu sarauta da masu al'amuran duniya ba al'amuran lahira ba su ko can na farko idan an ce an tara manyan mutane ana nufi an tare irin su abubakar as-siddiqul akbar irin su umar al-faruq irin su usman bin affan irin su ali bin abi talib ga sunan irin su abdurrahman bin au irin su abu ubaida bin al irin su talha ibn ubaidillah irin su zubair bin al irin su sa'id irin su sa'id irin su sa'ad ibn abi waqas irin su Salmanul Khair ibn al-Islam al-Farisi irin su Ammar bin Yasir da makamantansu irin su Salim Maula Abi Khuzaifa bawa ne ma fa ‘yantaccen bawa ne su ne manyan mutane bayan wuce wasu kuma irin su Sa'idu bin Musayyib irin su Uwaisul Qarani ga sunan mai dibin isnada hadisai zai gansu su Hassan al al bin Abi al-Hassan al zaka ga irin su Imam Ahmad Imam Ahli Sunna wal Jama'a irin su Imam Malik Imam daril Hijra alimul Madina irin su Imam Shafi'i ire-iren waɗannan irin su Imam al-Muhaddisina al-Kabashin Natih jabalul Imam imamul bukhari irin su imamu muslim in an tara waɗannan su ake cewa an tara manyan mutane ba wai an tara waɗanda suka fi kowa dukiya ba amma mu yau idan an tara waɗanda suka fi kowa dukiya sai a ce manyan mutane sun taru idan dai malamai ka tara sai dai a ce ya tara manyan malamai ko sannan za ka ga waɗannan manyan mutanen da ake faɗi masu duniya ana biye da su ido rufe masu addini fa za ka ga kullum cikin neman kurakuransu ake kullum cikin neman aibinsu ake kullum cikin neman sharrinsu ake wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya ce inna amama dajjal tabbas gabanin zuwan dajjal ru wanda suke na yaudara zabu fi hasadiq mai gaskiya malami wanda ke buɗe littafi Allah yana karantawa yaza ana ƙaryata shi izan kullun su ake a ce ba ni ƙware bane amma wa yusaddaqu fi halkazi makareci wanda kowa ya san makareci ne kowa ya san makareci ne shi kuma za a rika gaskata shi idan ma ka aibanta shi zaka ga wani ya zaburo maka in ka aibanta wani mawaki ko wani shugaba ko wani can daga ciki 'yan duniya ko wani ɗan fim ko menene da sauransu za ka sha raddi ko amma idan ka aibanta malami sai ka ana ta goya maka baya wa wani fi halami mutumin da yake amintacce wanda eh an ba shi amana yana riƙewa za a riƙa cewa ai azalimi ne wa yi uta manufi halka'in? an tashi ɗaukar amana ta al'umma a miƙa sai haka an miƙa ta gami gawa ga mutumi wanda yake ha'in maci amana a ɗauki a zalimi shi za a ba mutumin kirki ba za a ba shi ba wa ya mu fi harawai ba za sannan masu faɗi a ji a wannan lokacin su ne a rawai ba za sahabbai sun ka ce suwane ne rawai ba da ya rasulallah ya ce wawayen mutane ne jahilai amma ya mu na fi amurin amma wayanda su za a rika sawa suna magana a sha'anin da ya shafi al'umma ga baki ɗaya. wani fatiha ga ta bai iya ba ya zo wajen sallah fatiha ga ta nan bai iya karanta ta daidai tun kitabi wadda ake gani yaro ɗan ƙarami zai karanta amma shi ga shi duttulin shekarun shi ga furfura ga kanshi amma bai iya karanta ta to idan kuka ga irin wa'annan kwanakin to lalle lalle dujjal ya kusa ya bayyana duniya kuma ta kusa ta tashi Allah madaukakin sarki ce iktaraba nasi hisabahu hisabuhum iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun Allah madaukakin sarki yace iktaraba nasi hisabuhu hisabin mutane ya kusanci su duniyar mata kusa ta tashi in ma ba ta tashin ba mutuwa ta kusa ta zo maka wahun fi gaflatin mu'uridun alhali suna cikin rabkana suna masu kawar da kai ba su dubin komai face duniya sun rufe idanunsu ga baki ɗaya babu abin da suke dubi illa duniya kuma a wannan lokacin za a ƙawata duniya ta kasance ta fi ƙawa bisa ga kowane lokaci manya-manyan gidaje manya-manyan gine-gine ga sunan ko'ina gidaje har cikin ruwa wani gida ma za ka aka cikin zai ne kake ga gine-gine nan ga ƙawace-ƙawace nan an ƙawata duniya ko babu abin da ake ta kokari ana ana yi face kawata duniya infrastructure ko Shi shikenan ne ake yi Allah madaukakin sarki yake mu kuma wannan infrastructure in mun tashi rusa ta samu yi gabaki daya inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا الله maɗaukakin sarki ce inna ja'alna ma alal ardi lalle mun kasan mun sanya abubuwan da suke bisa doron ƙasa wayannan manya-manyan gine-gine ɗin mun sanya su zinatan laha ƙawatawa gare ta wata ƙasa idan ka shiga za ka aza aljannar duniya ce ko? kare wannan idan aka ce ka tsinta ma yana da wuyar ka gan shi an ƙawata duniya amma eh, lahira fa ba a san komai ba game da lahira ga mata nan tsirara suna ta yawo ga mata na half waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usu hunna ka asnimatil bukhut yace dangi yace akwai nau'in wasu mutane guda biyu duka 'yan wuta ne yake falam ara kuma amma ni ban taba ganin sa da ido na ba ba su a zamani na na farko yace nisa'un kasiyatun ariyatun mata ne waɗanda suke suna sanye da sutura amma kuma tsirara suke suturan bata rufe jikinsu ba bata hana a ga sha'awarsu ba ba hijabi irin na su ummul mu'minina Aisha ba ba hijabi irin na ummul mu'minina ummu salama ba wanda yake na ja har ƙasa hijabi mai kabri wanda ba a ganin jikinsu a'a wata ma cibin ta ga fili yake wata nonuwan ta ga fili suke wata ma fa ba ta saye da sutura fenti ne aka yi ga jikinta na sutura fenti ne aka yi kamar sutura haka take yawo saboda ta sa matsacin tufafin ta sa matsacin har ta ga cewa matsacin ma yanzu sun ishe ta yanzu fenti kawai za a yi mata ga jiki ta kama hanya wata ma za ta cire tufafi ta kama yawo cikin gari ga hanya ai ta biyar ki ana ɗaukar kotuna ciki irin wayannan garuruwar to Allah ya ce duka waɗannan mun sanya su zinatan laha ƙawa ga duniya wa inna linabluwakum ko eh, linabluwahum domin mu jarabci mutane mu ga ayyuhum ahsanu amala wane ne zai fi kyautata aiki cikin su wane ne zai kawar da kai ga waɗannan abubuwan ya dawo ya buɗe alƙur'ani ta karatu ya dawo cikin dare ya ta sallah kamar yadda annabi ke sallah ya dawo ya ta karatu hadisa annabi ya dawo ya ta ayyuka na gari dukiyar shi kuma ya ɗiba ya ta sadaka sannan ya dawo duk inda wani aiki alkhairi yake yana kan gaba inda shari yake kuma ya kawar da kai ga pornography nan cikin wayoyin mutane ko ka buɗe wayoyi za ka gaga ya nan sannan ga nan cikin intanet babu iyaka mata tsirara ana zina da su tsirara dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duniyar ba za ta tashi ba sai ya kasance mai imani irin na abubakar na wannan lokacin shi ne zai cewa ina ma a ce sun ɗan raɓa gefen hanya ba wai su daina zinab ba a su ɗan raɓa gefen hanya su rabu da tsakiyar hanya domin za a fito tsakiyar hanya ana zina mutane suna wucewa wasu suna taɓawa mawaƙa suna waƙa suna tsiraici ana ta ɗiban kuɗi ana ba su ko ka je ka ga gidajensu manya-manyan gidaje to Allah ya yi haka ne domin ya jarabta mu ya ga wane ne zai fi kyautata aiki waɗannan abubuwan ba tabbatuwa za su yi ba wa inna la ja'iluna ma alaiha sa'idan jurza kuma wallahi za mu sanya abubuwan da duk suke bisa ban ƙasan nan waɗannan skyscrapers in waɗannan duk infrastructures in za mu sanya su su kasance ƙasa ne ƙaƙƙiya Allah maɗaukakin sarki zai rusa su ba mamaki ya rusa su ta hanyar ɗan adam a sa atomic bomb a rusa su a sa nukiliya a rusa su a sa menene a rusa su sa'annan yinin kiyama kuma idan an yi busa cikin kafo ƙasar a ɗauke ta ga baki ɗaya da duwar wasu duka a nike su su koma kaban fulawa ka tashi ka duba ka ga ina white house yake babu shi ina asarok yake babu shi ina burj khalifa yake babu shi ina manya-manyan gidajen nan suke waɗanda ake bugun gaba da su duniya babu su duka Allah ya maishe su turɓaya to irin wannan lokacin ne shari zai yawaitu 'yan wuta za su yawaitu 'yan wuta za su lullunka 'yan aljanna linkin ba linkin cikin kowane mutum dubu mutum ɗari tara da tara 'yan wuta ne mutum ɗaya ne ɗan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imamu muslim ya zo da hadisi ya ce la taqumu sa'atu illa ala shirari minan nas duniyar ba ta tashi face akan ashararu daga cikin mutane mafi sharrin mutane su ne duniya za ta tashi a kansu mafi sharrin mutane waɗanda babu alkhairi a cikin rayuwarsu ko kaɗan kudinsu suna ƙarewa ne wajen al'amuran duniya idan an ce ana ƙwallo to shi kenan daɗa idan an ce ana wata rawa ko ga wani mawaƙi to shi kenan daɗa su ci ake tsintarsu amma idan an ce wa azifa sai ka ji ya ce wallahi kafa ce ka ciyo ko kuma kai ne ka ciyo daga bai da lokaci na Allah ko kaɗan bai da lokaci na baiwa Allah ko kaɗan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya ba za ta tashi ba face kun ga wasu abubuwa guda goma ya ce da kun ga waɗannan abubuwa guda goma to ku sallama duniya ta tashi da kun ga waɗannan abubuwan guda goma to babu wani abu da ya rage ma duniya face kawai ta tashi la komo sa'atu hatta rau ashar ayatin yace duniya ba za ta tashi ba sai kun ga ayoyi guda goma lokacin da waɗannan ayoyin suke bayyana to za ka iya yawo ci gari ɗaya babu ɗan aljanna ko ɗaya duka ‘yan wuta ne ba ma ashabul mana ba mafi yawa ma duka ashabul ashabul shimal ne waɗanda directly zuwa wuta za a kai su directly su ba su da abin nan suna da direct certificate na wuta tun a nan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan abubuwan guda goma da kun gane su to ku jirayi sa'a ku jirayi tashin duniya ya ce na farko tulu'u shamsi min magribiha uduwar rana daga mafadarta wanda wannan kala biyu ne akwai huduwa addini daga inda ba nan aka san shi ba sannan akwai wancan wanda za a yi ranar da za a yi tashin kiyama mutane suna cikin rafkana gari na wayewa ranar juma'a mutum na ɗaga kai sama sai ga rana ta hudo gabas eh, ta hudo yamma afuwan ya duba ya murza ido ya ga rana ta hudo yamma to da wannan ya faru shi kenan da an rufe ƙofar tuba sai ka ji mutane suna faɗin ya Allah mun tuba gare ka ka ga wannan askin da yake bisa kan shi ya biɗi mai aska an cire shi kaga karuwa wadda take yawo irara ka ganta da hijabi ka ganta masallaci ya cika tun da safe masallaci ya cika mutane tuba kawai ake yi ga Allah amma ina an riga an rufe kofar tuba da wannan ranar ta zo mai aukuwa ta auku waqa'atil waƙi'a domin ba a koma karɓattu ba, abinda ka aikata shi za a yi maka hukunci da shi abinda ka aikata bayan hudu wa rana daga mafaɗatta ba za a yi maka aiki da shi ba kuma yini ne mai tsawo wanda ya saba masaurayin nai sannan malaman cosmology sun ce dukkanin waɗannan duniyoyin da muke da su guda takwas da ana cewa tara ko nine planet da baya aka gano ɗaya daga cikinsu ba duniya ba ce wani dai dutse ne ke cikin sama suka koma takwas Sau duka takwas ɗin nan babu wadda rana ba ta hudo ma daga mafaɗarta ba in ba wannan tamu ba ita kaɗai ake jira kuma ita ma annabi ya faɗi fasora kaɗan kuma za ta hudo ne lokacin da mutane ba su zato lokacin da babu abin da ya rage face ashararu daga cikin mutane lokacin da duk da ɗakin ka'aba babu an rusa shi mun san da hadisi aiko hadisi na 1591 da hadisi na 1596 a cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum da ake kera zuwa katani daga ƙasar habasha zai rosa ɗakin ka'aba yace kamar gashi ina kallon shi a wani hadisi yace kuma idan an rosa ta ba za a sake gina ta ba har abada da haka ko ɗakin ka'aba babu ina masu sallah suke wannan lokacin sun ƙare ba a sallah kwata-kwata wanda iya an je yinin kiyama kuma da sallah ake fara hisabi ko idan ta yi kyau to shi nan. idan ba ta yi kyau ba ba a matsayawa bincika sauran ayyuka idan sallan ba ta yi kyau ba to ko sallan ba a yi gaba ɗaya an daina sallah wasu malamai suka ce tsulu'u shamsi min magaribi ha yana nufin huduwar addini daga yamma ga can suna cewa europe is more open to islam than ever american is more open to islam than ever musulunta kawai suke ta yi musulunta kawai suke ta yi to addini yahudu daga inda yake mafaɗar shi inda nan ne babu addinin gashi nan yanzu akwai miliyoyin mutane Amerika waɗanda suke musulmi ko har ƙungiyoyin addini ga sunan akwai a Amerika sannan akwai su a Ingila akwai su a ƙasashe daban-daban tare da dukkanin irin tsangwamar da ake musu kuma wasu ƙungiyoyin wani abu da suke yi ma mu musulmi ba mu iya yi shi sai coci-coci kawai suke yi suna kwambatin nasu suna maishe su masallatayya daga coci babba wadda babu irin ta ƙasarku kaga sun tara kuɗi sun haɗa sun sai wannan cocin sun ce ta masallaci kaga in ya aiki addinin musulunci ya tashi kaga suna kan gaba kaga dattijo ɗan shekara sittin ya musulunta amma kuma ya koma makaranta ya koyi larabci ya koyi karatun ƙur'ani ya koyi menene nan ko ɗan shekara sittin cewa ya kayi daɗa da shi kenan daɗa lokaci ya wuce na biyu annabi ya ce a dabba dabbatul ardi wata dabba ce wadda za ta zo wadda su ma wasu malamai suka ce wannan dabbar ba wani abu ba ne face waɗannan mawaƙan waɗanda in ka dibe su ka gane su kamar dabbobi kuma in ka dibe rayuwarsu kamar rayuwar dabbobi suna barbara bisa hanya ga su tsirara akwai waɗanda suke kiran kansu naturalist su ba su sa sutura sun ce tunkiya ba ta sa sutura jaki bai sa sutura doki bai sawa ba wanda ke sa su da adam don haka su ma sun koma kamar waɗancan naturalist yadda suka zo duniya sun fi son su zauna haka suna nan kuma sai ƙara yawa suke yi kuma idan ka harare su ko kai musu wani abu a kama ka ke ko idan kika sa ƙabi kuma a kama ki a ce baki da ikon sa ƙabi. idan kika sa hijabi a kama ki a ce baki da ikon sa hijabi amma su suna da ikon yawo tsirara constitution ya ba su dama to shine addabatul ard to kuma akwai addabatul ard wata dabba wadda za ta bayyanu wadda za ta rika yi ma mutane alama ta nema mutane bushara da ta wuce ka za ta yi maka magana ta ce wane ka ce e ta ce dan wuta kake ta ce wane ka ce e ta ce dan aljanna kake Ibn kasir ya ambaci wannan malamai dai su ma madabban nan fasarori daban-daban wasu sun ce a'a za ta zana maka ga goshinka ko wasu sun ce a'a za ta yi kaza za ta yi kaza to wannan dabba in ma waɗannan mawaƙan ne da waɗannan shaiɗanu waɗanda muke gani na yau in ma wata dabba ce za ta bayyano Allah shi ne mafi sani to idan wannan dabba ta kuka ganta to duniyan ta kusa ta tashi alkhairi ya karantu ‘yan aljanna sun karantu za ka yawo sai ka je gari kaza sannan ka samu ɗan aljanna guda sai a ce baka sai ka je da nan zuwa maiduguri sannan ka samu ɗan aljanna ɗaya da maiduguri kuma sai ce sai ka kai libya sannan ka samu wani ɗan aljanna da libya ce sai ka kai spain sannan ka samu ɗan aljanna ɗaya haka za ka ga 'yan aljannan ƙwarori ƙwarori ba su da yawa a doron ƙasa sannan horoji ya ajuju wa ma'ajuj shine na uku yake fitowar ya ajuju da majuju mun san ya ajuju da majuju ko mun san ya ajuju da majuju waɗanda da turanci suke kira gog and magog wata halitta ce wadda Allah ya ɓoye ita ake kira ya ajuji da ma'ajuji Allah ya ɓoye ta bayan wani bango wanda wannan bangon malamai su yi ta maganganu game da shi wasu su ce bangon da yake ƙasar nan ne wasu su ce a Alexander's Gate ne wasu su ce a bango kaza ne wasu ma har kyawa suke yi su ce an zagaye duniya ko ina ba a ga wannan bangon ba akwai world explorer sun je sun zagaye duniya muka ce ƙarya ne ba a zagaye duniya ba ƙarya ne ba a zagaye duniya ko ina ba ana da ya faɗi kuro waɗannan mutanen suna nan ‘yan ƙanana ne amma kuma masibabbi sun fi mutane yawa za su bayyana za su yi fasadi a cikin ƙasa annabi zulƙarnain shi ne ya sa katanga tsakaninsu da mutane wasu suka ce a'a ya ajuji da ma'ajuji su ne mutanen turai da ko mutanen gefen rasha slavonic da titonic suka ce akwai wani dus akwai wasu duwatsu guda biyu a cikin jami'a cambridge uh, oxford university london waɗanda ake kira ya juji da majuji gog and magog don haka ƙabiloli ne waɗanda suke yi suna canza suna suna canza suna har yanzu sun koma communist da kuma capitalist da sauransu lokacin ne ya yi? eh? ya ma wuce ko? to insha Allah ta'ala gobe zan ɗan ba mu haske game da ya juji da majuji juji ɗin don mutane su san abin da suke ciki insha Allah ta'ala yau a nan za mu dakata da karatunmu ina roƙon Allah matsaukakin sarki ya tabbatar mana da alkhairi da albarka a cikin ƙasashenmu kuma ya kawo muna zaman lafiya musamman mutanen gabas a Sokoto sa'an nan ma akwai mutanen da ba gabas suke ba kamar mutanen tangasa da suke da lakurawa da mutanen Benji Silami, akwai mutanen kebe yanzu kusan local government dai 'yan kalilan ne ba wa'annan 'yan bindigar to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana wannan jihar tamu ta Sokoto haka ma Allah ya tsare zamfara Allah ya amintar da su Allah ya tsare katsina ya amintar da su Allah ya tsara Niger ya amintar da su Allah ya tsare Kaduna ya amintar da su Allah ya tsare Kano ya amintar da su Allah ya tsare Niger ya amintar da su Allah ya tsare biranen musulunci ga baki daya ya amintar da su ya Allah ka ba mu arziki mai yawa ya Allah ka ba mu kwanciyar hankali mai yawa yawa ya Allah ka sa mutum ya tashi daga na hamar mai duguri bai tsoron komai in ba Allah ba ya Allah boko haram isuwar da duka Allah kai mun maganin su Allah duk ƙungiyoyi na ta'addanci ya Allah kai mun maganin su ya Allah ka ɗauke su ka maishe su Amerika. Ya Allah ka maishe musu aniyarsu. Ya Allah ka maishe su Faransa. Allah ka mai musu da aniyarsu. Ya Allah ka maishe su ƙasashen da suka turo muna su. ati na fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.